Na karkara, na ƙauye zuwa birni, kai Noma shine babban aikin tattalin arziki a Nijar. tare da gudunmuwarsa ta sama da kashe 47 cikin 100 duk da mahimmancin shi wannan aiki yana fuskantar matsaloli da dama wanda cikinsu akwai samun wadataccen takin zamani Ƙasar Niger tana daga cikin ƙasashe masu mafi ƙarancin amfani da takin zamani a yammacin Afirka, saboda a shekara kimanin ton dubu ɗari biyu ne ake amfanuwa da su, wanda a cikinsu gwamnati na samar da ton dubu hamsin a cewar kundin tsarin sauyin fasali da ya shafi takin zamani, wato Plan de Reforme du Secteur des Engrais au Niger. Domin magance wannan damuwar ta manoma gwamnatin Niger. ta da tallafin kuɗi na ofishin nan mai suna millennium challenge account wato mca ya kawo canjin fasali a ɓangaren takin zamani wannan tsarin canjin fasalin ya kafu ne a ƙarƙashin doka mai lamba 2018 shidda bar prn bar mij bar ul na ranar 12 ga watan januwari a shekara ta 2018 Wannan canjin da aka kawo ya dogara ne bisa kan sashe biyu wato ba ma 'yan ƙasa dama domin shigowa da takin zamani a cikin ƙasa da kuma canji tsarin tallafin da gwamnati ke yi wa manoma a kan taki. Daga kafuwar doka a shekara ta 2018 zuwa yau an kafa ofisoshin tsare-tsare masu yawa domin cimma manufar wannan tsarin canjin fasalin na takin zamani a cikinsu kuma akwai kafuwar tsarin da kuma gabatar da doka da ke kula da hukunci bisa kan abin da ya shafi sarrafa takin zamani cikin jituwa da umarnin sede yawo domin tabbatar da ingancin taki a yankin sede yawo sai kuma kafuwar ofishin sa ido bisa kan kasuwancin taki da kuma da farashin shi a niger wanda ake ce ma omen An kafa ofishin ne ta hanyar doka mai lamba ta 2018-598 bar PRN bar MAJ bar AL na rana biyar ga watan Desambar a shekara ta 2018. Sai kuma kafuwar ofishin bincike da sarrafa ingancin takin zamani da ke shigowa a cikin ƙasa wato Direction de l'Inspection et du Contrôle de la Qualité des Engrais. ta hanyar doka mai lamba 2020 tire 419 bar p.r.n. bar maj bar al na ranar 26 ga watan juwan shekara ta 2020 an kafa wannan ofishin ne domin karfafa babban ofishin ministar ɗin noma wajen tabbatar da ingancin takin zamani a niger Bayan wannan kuma an kafa asusun haɗa kai ta hanyar dokar haɗin gwiwa tsakanin ofisoshin Ministar ɗin Noma da kuma Ministar ɗin Kuɗi mai lamba 424-MIJ/AL-MF bar, bar, na ranar goma ga watan Desamba a shekara ta 2020. Wannan asusun zai tabbatar da karfafa ma fannin taki da kuma daidaita taimakon da gwamnati ke yi wa manoma a bangaren taki. Sai dai kuma duk da ƙoƙarin gwamnati a cikin tsarin sauyin fasali fannin noma da kuma sarrafa takin zamani na fuskantar ƙalubale musamman tare da cutar coronavirus da kuma yakin da ke faruwa a ƙasar ukraine waɗannan ƙalubalen guda biyu sun haifar da nakasar tattalin arzikin duniya gaba ɗaya musamman ma na ƙasashe masu tasowa bugu da ƙari rasha da ukraine suna cikin ƙasashe masu yawan fitar da takin zamani a duniya karuwar bukatar gas wanda shine muhimmin sinadarin takin zamani yasa kudin gas din ya hau a wajen fitar da shi zuwa wasu kasashe haka kuma yasa aka samu karancin takin zamani a duniya da kuma karuwar kudin shi a cikin kasuwannin niger to ku manoman birni da na karkara ta hanyar ofishoshin sauya fasali a bangaren taki ne gwamnatin niger tare da abokan hulɗarta suka kawo tsarin taimaka muku ta hanyar tabbatar da samar da takin zamanin da zai ishi kowa a ko'ina kuma a ko da yaushe da kuma siyar da shi a farashi mai rahusa a cikin kowace kasuwar Niger. Wannan saƙo ne na cibiyar bunƙasa taki na ƙasa da ƙasa wato EFDC a ɓangaren gudanar da shirin tallafawa a sauyin fasalin ma'aikatu masu zaman kansu a fannin taki wato Parsen wanda gwamnatin Nijar ta ƙafa shi tare da tallafin Millennium Challenge a Quant MCR. Da lambunanmu garakenmu in ya dace da